shi to kusan dai za mu ce har yanzu tsugunno ba ta ƙare ba duk da umarni wanda kotun koli ta yanke a jiya juma'a na cewa a ci gaba da amfani da ɗari 500 da kuma 1000 a zuwa Disambar shekarar nan wanda muke ciki sai gashi su ma bankuna sun fito sun yi magana kan wannan hukuncin kotun koli wanda aka yanke dangane da tsofin kuɗi haka zalika kuma masu haramun idan kuna biye da mu za mu kawo muku irin turka-turka wadda a kotun kolin ta yanke har guda shida akan shugaban kasa muhammadu buhari da kuma cbn din baki ɗaya to amma kafin saka muku cikakken rahoton dan allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shugowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa To mun hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon mu a kodayaushe da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lingu da sako tare da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu dai masu taron mu sai ku dara zaman ku tsabtu mu jin cikakken rahoton da muke dauke da shi Kotun kolin Najeriya dai ya yi watsi da umarnin CBN ga bankunan ƙasar nan na daina amfani da tsofaffin ɗari biyar da kuma dubu ɗaya a ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa kotun kolin a ranar juma'a jiya kenan uku ga watan maris din shekara ta 2023 ta ce za a ci gaba da kashe tsofaffin kuɗaɗe da aka sauya a ƙasar ta najeriya a hukuncin da kotun ya yanke tare da alƙalansa bakwai ya ce 'yan najeriya za su iya ci gaba da kashe kuɗaɗe har zuwa 31 ga watan disamban shekara ta 2023 wannan na nufin cewa za a ci gaba da kashe tsoffin kuɗaɗe tare da bin tare da sabbin da aka buga a watan Disamban bara. Haka kotun kolin ya bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kuskuren amincewa da kawo ƙarshen amfani da tsoffin kuɗaɗe ba tare da yin shawara da masu ruwa da tsaki ba. mai shari'a emmanuel agim na kotun ya zargi buhari da kimbin umarnin doka kan wannan yunkuri na sauyin kuɗi da kuma daina amfaninsa to sai dai kuma a gefe guda dangane da martani wanda manyan bankunan suka yi a ƙasa suna cewa wasu manyan bankunan da suka zanta da gidan jaridan nan na legit kuma suka nemi da a kai sunayensu saboda matsala ta tsaro sun ce cbn ne kadai zai ba su zai yi magana su kuma tsaya saurari abin da ya ce wani daga cikin ma'aikatan bankin eco bank ya ce za su bi umarnin cbn ne ba wai umarnin abin da kotun koli ta faɗa ba da kalaman nasa suke faɗin cewa cibiyoyin hada-hadar kuɗi a najeriya tsare suke kuma muna sauraron abin da cbn yake ce ne yake faɗa mana ne kaɗai duk da hukuncin muna buƙatar ji daga masu ruwa da tsaki wanda suke tsara mana komai da aka tambaye shi ko babban bankin zai bi umarnin kotun ya ce cbn na amsa umarnin shugaban ƙasa ne kan lamari irin wannan haka zalika shi ma wani ma'aikacin bankin unity a jihar gombe da ya nemi shi ma a sa sunansa ya ce dole cbn ne zai ba mu batun karshe da za mu yi bi mu kuma aikata ya ce idan aka yi yi da abin da ya faru a hukuncin kotun na sha 15 ga watan fabrairu maganar cbn suka bi to wannan ma idan cbn bai lamunta ba to ba ko kaɗan ba su bi maganar kotun koli ba sai da kuma ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin mai magana da yawun cbn isa abdulmumin bai samu ba amma dai ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da matsaloli game da karancin kuɗi a wannan ƙasa tamu ta najeriya To haka zalika a gefe guda kuma duk da dai alƙalan da suka saurari shari'a sun haɗu kan hukuncin da aka zantar suka ce an saba an saba doka da aka hana amfani da 200 da a ƙasa abubakar sadiq usman wanda hadimi ne ga shugaban majalisar dattawan najeriya na ahmad lawan ya jiro hukuncin da kotun kolin ta zartar da farko dai hadimin da aka sani da mr abu sadiq ya jero hukuncin a shafinsa na twitter inda farko yake cewa kashe tsofaffin takardun 200,500 da kuma 1,000 da aka yi ya saba dokar da ta kafa babban bankin najeriya haka zalika na biyu mai girma shugaban kasa ba zai iya daukar wani mataki shi kadai ba ba tare da haɗin kan gwamnonin jihohi ba haka na uku ya ce wajen daukar wannan mataki ya waje ba shugaban kasa ya aiki tare da majalisar magabata ta kasa baki ɗaya. na hudu kuma ya ce tsarin da aka fito da shi na canza wasu manyan takaddun kuɗi ya tauye haƙƙin gwamnonin jihohi na biyar kuma umarnin da mai girma shugaban kasa ya bada na hana amfani da ɗari biyar da dubu ɗaya ya ci karo da dokar kasa a kazalika na ƙarshe za a ci gaba da amfani da tsofin nerori a matsayin takardun kuɗi har zuwa 23 ga watan disamban shekara ta 2023 ko kuma ce zuwa ƙarshen watan Disamba shekara ta 2023 a baya dai an ji cewa shugaban ƙasa ya ce an canza takardun kuɗi ne domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa ba da wata wani fa ba a wani jawabi wanda Muhammadu Buhari ya roki a zaɓi duk 'yan takarar APC a zaben jihohi da yake tallata wa 'yan Kaduna sanata uba sani ya tabbatar da cewa dai har yanzu suna nan akan bakansu na sun yi wannan abu ne ba wai don su ba wai don su tozarta mutane ba sai da kuma shi ma a gefe guda gwamnan jihar kaduna wato nasir yan rufa'i tare da gwamna yahaya bello na jihar kogi na hallare a zaman kotun wanda aka yi wannan shine karo na biyu da gwamnonin za su halarci zaman kotun inda suka tabbatar da cewa idan ba ku manta ba gwamnatin najeriya ta kirkiri sabbin naira tare da kuma umarnin a daina amfani da tsofin wayancan wani lamari ya zo da tsaiko domin kuwa an gaza samun sabbin kuɗaɗe da aka buga ga kuma tsofaffi sun shiga bankuna sun gaza fitowa kana wa'adin ya cika haka ya sa wasu gwamnonin ƙasar suka shiga kotun koli domin tabbatar da an tsawaita wa'adin daina amfani da tsofin kuɗin daga cikin waɗanda suka shigar da ƙara a farko dai sun haɗa da gwamnonin jihar kaduna kogi da zamfara wasu gwamnoni kuma daga baya sun shiga jerin masu ƙara wasu kuma jerin waɗanda aka tsera haka zalika an yi an yi zaɓa a baya tare da ba da umarnin ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin har zuwa sha biyar ga watan fabrairu amma aka saba umarnin haka zalika an sake zama tare da sanya ashirin da biyu ga watan don ci gaba da zama a yau kuma shine aka tabbatar da cewa dai za a ci gaba da amfani da wannan kuɗaɗe to haka zalika wani labarin na daban kuma cbn ya ce akwai wadatattun kuɗi a gefe guda wanda dai har yanzu yana nan bai canza akan wannan batu nasa ba to fatan mu dai ubangiji allah ya sa mu ji alkhairi masu sauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da allah muna neman alfarmako da ku taimaka ku danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙarar sanarwa mun gode kuma muna jiran sa'onku a sha mu na karta kwana dangane da wannan rahoto wanda muka muku